a duba hanyar soja da ake bi kamar baya kawo waraka in kuma yana kawo ba irin wanda mu muke so ne. na biyu ba kawai yaƙi ido ɗaya za a dinga yi na soja ba a ɗauki mataki na yadda za a gyara tattalin arzikin jihar mu. standing order 43 na senate personal explanation personal explanation ba debate ake ba kai dan majalisa in ka kawo za ka faɗi abin da ya dame ka ne kuma ba tare da sai wani ya tofa albarkacin bakinsa a ciki ba abin da na yi shine na sanar da majalisa mutuwar mutanen musu tun ɗaliban nan a guji ba kan nan kuma na ƙara cewa muna fa ganin mataki da ake ɗauka yanzu baya maganin abin da ke mu saboda haka ya kamata su gwamnati da waɗanda ke can bakin dagar su yi nazarin abubuwan da suke na matakan kawo tsaro ya kamata gwamnatin tarayya ta ba mu wani kaso na musamman na kuɗi saboda mu ƙirƙiro matasanmu ayyukan yi matasan nan dai a cikinsu ne ake samun mutanen da suke shiga yin abin da ba a so to idan ku aka sama musu abin yi ba za su shiga yin abin da ba a so ba ba kuma cewa nake ina goyon bayan dan matashi ba da abin yi ya je abin da ba a so ba amma dai ɗaukan mataki ta Allah kiwo ya fi Allah na nan mataki ya kamata a ɗauke shi don a kama na sauki a rayuwarmu. Shi ma sanata Hadi Sirika na ganin akwai kun gaba kun baya kan lamuran tsaron. Musabbabin yin gwamnati ma da ba mu zama kara zube don a samu wani tsari wanda zai kare mutuncinmu da lahiyanmu da dukiyarmu. Shi yasa ake gwamnati. Kuma wannan shi ne aka sanya a kan gaba kundin tsarin mulkin Najeriya. Ma dama gwamnati ba ta iya kare lafiyar al'ummata ba ta iya kare mutuncin su ba ta iya kare dukiyarsu to ba ta da wani amfani kuma ba ta da wani dalilin yin ta ita kanta gwamnatin baki da sai abin mu kara zube kawai mai karfi ya ci da karfinsa kuma ba sai an gaya ma kowa ba ko yau an yi kashe-kashe a Najeriya jiya ma in. in kuma ba a yi maganin abin ba goma yi za a saboda gwamnati ta kasa tilashin mu ne nan da ni da kai da duk da mai sauraro mu tashi mu yi masa ca mu nuna masu ah, kuransu mu yi kuma ba mu yadda ba su gyara ko dan ko dole in kuma su gyara ba abin Allah sauki har kai lokacin zaɓe kada mu zaɓe su. Shugaba Jonathan a nasa gefen na ƙara Allah wadai ne ga waɗanda ya ce tsatsauran ra'ayinsu na mai da hannu agogo baya. Terrorist elements attacked the colors of agriculture in Guzba, Yobe State. Jonathan wanda ya buga misali da kashe ɗaliban makarantar aikin gona ta Gujuba da ke jihar Yobe ya nuna wannan tsantsar kidahumanci ne sai dai ya ce masu zub da jinin ba za su yi nasara ba. They will not succeed. Fatar yawancin 'yan Najeriya ita ce dakatar da zub da jinin da zai kawo ƙarshen jajantawa da ta'aziyya da jahiltar da masu sari kanoƙen da ya zama tamkar waƙa a bakin gwamnatin Najeriya.